jama'a alhamdulillahi assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a kamar kan da nake magana ka ga cewa na saka hoton malam Musa Yusuf Asadu Sunna a babban rigima da ke son ya tashi da muke neman malami ya shigo a ciki shi sa kuka ga mun fito da gaugawa wannan mun fito ne da gaugawa domin a samu matsala dan uwanmu da ke tare da mu yana kan layi yanzu haka yana jin mu abin da ke faruwa ma'aifiyansa Allah ya yi mata rasuwa tun shekaran jiya da ya kira ni akan abin da ake zagin shi akan mahaifiyan shi da na kira malam Musa malam Musa ya ba shi fatawa mai kyau na isar masa da shi shi yasa kuka ga na saka hoton malam Musa saboda malam Musa zai mana zance akan wannan abin da ya faru a takaice wani ya tambaya me ya faru abin da ya faru ne dan uwanmu da ke tare da mu ya kira ni <clears throat> ya ce mini sarki zaki gaskiya ina da matsala da ya kira ni ransa ya ɓace yana yawan bibiyan program ɗin da muke yi all the time na tambaye shi menene damuwanka ya ce min wai damuwan shi damuwan shi ne da kannin maman shi shi da kannin maman shi gaskiya sun butulce wa ma'aifiyan shi shi na ce menene kwantar da hankalinka ka gaya mini menene damuwanka shi ya tambaye ni sarki yau namiji ɗa namiji ya, ya, ya, ya iske maman shi ba ta da lafiya ya tube maman shi mu maman shi wanka haramun ne shi na ce eh wannan babban magana ne me ya faru wannan bawan Allah maman shi shi kaɗai ta haifa shi kaɗai ne namiji shi kaɗai ne namiji sa'an nan maman shi da ta aure baban shi baban shi attajiri ne Allah ya ma baban shi arziki sa an aife shi wai wata biyu daidai daidai baban shi ya rasu baban shi ya bar duniya to maman shi ita ce wanda ta duba shi maman shi ita ta duba kanninta ta yi wa kanninta aure sai sa maman shi ta yi kokari tana da babban gida kuma wannan gida gidan ma'aifin shi ne shi amma ya koma hannun maman shi shi yasa kannin maman shi maza da mata maman shi ita ta continue aikin baban shi yasa she maman shi ta duba shi baban shi dan kasuwa ne bayan ba, ba baban shi baban shi ya bar duniya she maman shi ta ci gaba da aikin baban shi yasa kanninta bata bari kanninta sun wahala ba maza ta yi musu aure cikin wannan gida gidansu mazan suka yi aure suka zauna suke cikin gidan har yau matan da suka yi aure suka tafi gidajen mazansu she eh, eh, wanda suka saku aka sako su suka komo suna zama a gidan wallahi wai she matsala shi kuma aiki ya kama shi yayi makaranta aiki ya kama shi koma wani gari yana aiki shi ya samu kira aka ce masa maman shi ba ta da lafiya bi ma'ana ciwo ya kama ta ba ta da lafiya tana fita hankalinta don Allah ka yi hankuri kan da ba kamar na zagin Allah ba kamar na zagin ta bane ba Hausa kan da ka koro mini kenan she maman shi kumin gafara Hausa maybe Malam Musa zai magana ya gyara maman shi ta samu ciwo na tabuwa she yasa maman shi kuma ciwon tabuwan da ta samu wai stroke ya buge ta amma tana ɗan tashi dan taka kaɗan-kaɗan, tana iya in ciwon ya buga ta she ta bar gida in ta bar gida she an je an yawo shela a je a nemo ta sannan a kawo ta gida shi shi ma da ya ji haka kamun ya kai gida ya gaugawa ya zo gida ya zo ya duba mai ke faruwa domin wai yana turo da kuɗi a kai maman shi asibiti wallahi wai ranar da ya kai gida gaskiya a yanayin da ya kai ya ga maman shi ka wallahi wai ya kuka kukan da ya yi ba kukan ciwon da ke damun maman shi ya fi kukan ba wai ya iske maman shi ta yi dauda wanda za ce ta kai sati ɗaya ba ta yi wanka ba kuma she yana jin kumin gafara wai she yana jin scent irin kamar warin um, boli da, ka, da bangida da kashi a jikin maman shi kaɗan wallahi wai she tambaye tsannin maman shi cewa oh haba haka kuka bar ajiya ba ku mata wanka kaza shi suka ci wai maganan da wai da ba su su duba idon maman shi ma su yi irin maganan banza amma rannan maganan da suka gaya mai su suna ganin ba damuwa ba ne amma shi wurin shi she ji ba daɗi cewa suka ce masa a'a to in ta je yawon gantalintan wa za shi je nemo ta su sun gaji she suka ce mai cewa in za su mata wanka tana cizonsu tana cizonsu shi yasa wai wannan rana wallahi shi ya shiga da maman shi kusfa ya yi wa maman shi wanka wai da ya shiga maman shi kusfa ya yi wa maman shi wanka ya ba ta abinci wallahi wai bata kai wani awa kaɗan ba shi ta yi bacci wai da maman shi ta yi bacci maman shi tana tashi wallahi wai farko shi ta kira sunan shi ta ce ka zo ah she abin yana ba shi mamaki ba matan ga ka ce ta yi hauka ba ta da lafiya ba ta kira sunan shi tana magana da shi kaman ba komi ba wanda abin da ke damunta wallahi wai she kama maman shi ya shigo da ta sitting room ta zauna shi da ta suka duba TV suka duba television suka duba movie har tana dariya yana dariya wai she ya zauna ya ci gaba ya kasa komawa ya ci gaba da duban maman shi shi ke maman shi wanka shi ke maman shi komi kuma wallahi wai tun da ya zo wannan ciwon nan a ce wai har ta yi hauka ta bar gida bai ciwon bai taba tashi ba yana kula da maman shi kan lokaci yana tafiya da ita asibiti kan lokaci Sa'annan kuma yana bata magani kan lokaci amma shekannin maman shi she suna zagin shi wai haramun ne ya kai ɗa namiji za ka je ka tube mamanka wai kana mata wanka she ana zagin shi cikin eh, gari gaskiya shekaran jiya she ya kira ni she koro mini she na kira malam Musa amma fata wanda malam Musa ya gaya min na gaya mai yanzu za ku ji bakin malam Musa ba bakina ba she na gaya mai na ce ba damuwa ci gaba to jiya jiya wallahi muka yi magana da malam Musa da shi kuma wannan shi samari kuma na kira shi muka yi magana jiya to dasu dasun ga ya kira ni wai Allah ya yi mamaman shi rasuwa wallahi wai Allah ya yi mamaman shi rasuwa amma gaskiya sarki zaki za yi rigima shi ce wani rigima mai ba mamanka ba za a binne ta gobe ba wai a'a ya ga kanninta yanzu sun tashi ana batun aje a nemo wanda zai yi mata wankan gawa wai wallahi in wani kaninta ko kanwanta ya shiga cikin ɗakin wai zai taɓa magawan maman shi ce zai yi mata wanka wai wallahi an yi bala'i an yi bala'i yasa muke wannan sako za su ji mu shi sa shi na shi ne a bar masa maman shi zai ma maman shi wanka zai koyi kan da ake wankan gawa amma bai bukatan su a wurin ni dai gaskiya ina ba shi hakuri to tun da zumuncin ya kai ga haka jama'a ku bari mu ji me malam zai gaya muna tunda yana kan layi she farko abin da zan ce maka Allah jikanta Allah sa ta huta ah, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh shayi alaikum assalam wa rahmatullahi wa ya Allah taimaki shayi ah, Alhamdulillahi rahmani jalla jalaluhu wa salatu rabbi ma salamin sani wa shafi'ina khairul wara مع الصحب والآل والإخوان أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليك السلام sarki zaki farko tukunna shi ɗan dan uwa da mahaifiyarsa ta rasu ta wannan hanyar a madadina da madadin dukkan al'ummar musulmi da suke saurari a wannan guri so tana da haƙƙi abu na farko a matsayinta na 'yar ummar mai mata addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ijikanta ya mata rahama. Amin, amin. Daka mana addu'a da lafazin da annabi ya ji wani ya addu'a ya ce na rantse da Allah ka roƙi Allah da abin da in an shi sai ya amsa kuma sai ya karba. Shine Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al-mannan ya badi as-samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum muna roƙon Allah ta'ala Allah ya kansa, Allah kuma ya masa rahama Allah kuma ya sa ta huta doguwar jinyar da ta yi Allah madaukakin sarki ya sa ya zama mata fara abu na farko kenan abu na biyu a ƙarƙashin wannan a sarki zaki annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dama bai cika su al'ummar sa ba sai da babin kaddarawa ta Allah mutuwa ta dinga zuwa mana bagatatan ba ma'ana ƙungis unexpected na'am eh hmm. ya fi so ka yi wani jinya na rashin lafiya kafin ka koma zuwa ga Allah hmm. saboda ita rashin lafiyar ita take ka damar cewa ka gyara duk wata abu da kake jin matsala ne tsakanin ka da Allah hmm. sannan ya tabbata cewa mutum za a dinga kankare masa kurakuransa ta wannan hanyar ji kamar yadda bishiya ke kankare kakkaɓe ganyoyinta akwai ɗaya daga cikin ɗaliban abdullahi dan abbas ana ce masa ata ibn riba wata rana suna zaune a majalisi suna karatu sai ga wata mata ta zo ta ana ji da kyau sarki ana ji sosai jama'a kuna ji yayi sosai na'am sai abdullahi dan abbas ya ce masa ala uri kamar atan min ahli aljanna in nuna maka mace aljanna ga ta tana tafiya a doron ƙasa sai ya ce eh nuna min ita sai ya ce mata hadhihi almar'atu sauda wannan matar da kake ganin ta baka atatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta zo wajen annabi wata rana faqala ta ce ya rasulullahi inni usraku ina ciwon farfadiya wa inni atakashafa kuma idan ciwon dibige ne ya fada nakan yi tsirara ka roƙan min Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya bani lafiya ya manzo Allah ya ce mata in shi ita idan kina so sabar ki ya hakuri da wannan ciwon kina mutuwa ba kake da wani sakamako sai aljanna kana sarki zaki sosai jama'a na ji shayi na sai ya ce in ku kina so zan roƙon miki Allah subhanahu wata'ala ya baki lafiya amma baki sani aljanna yanzu babu tabbas sai dai ki neme ta ta hanyar aiki ta ce ta yarda in dai tana mutuwa da ciwon nan ba ta da wani sakamako sai aljanna a batta da ciwon ta mutu da shi mm. amma annabi ya roƙan mata Allah in ta faɗi ta dina yin tsirara haka kuma aka yi da mm. shi yasa kaga rashin lafiya da annabi lokaci in yana Abdullah dan Mas'ud izo gai da shi yace masa ya rasulullahi innaka tu'aku wa akan shadida mm. naga kana zazzabi zazzabi mai tsanani sai ce masa ai inni u'aku ni na kan yi zazzabi kamar yu a kurra ne min kamar yadda mutum biyu ke yin zazzabi ma'ana in annabi ko zazzabi da ya nashi Allah ninka masa diki ba irin nama ba hmm. ya ce to yanzu kana da ninkin ba ninkin lada ya ce i eh, kwarin gasken gaske ya ce babu wani mutum da wani abu zai same shi na musiba ko damuwa ko bakin ciki kai hatta kaya da mutum zai taka ya yi haƙuri ya nemi lada a gurin Allah face Allah ya kankare masa kurakuransa ta wannan hanyar kuma yadda bishiya ke karkaɓe ganyoyi da gefa so bisa ga wannan muna ƙara yin addu'a shi Allah ka sa wannan jingin da ke zama kafara gare ta Allah ya daga darajar ta da shi duniya da lahira abu na uku a sarki zaki karkashin maganganun da kai ne kawai na ɗauki wasu nukoki nake so in yi magana a kai shi abin da ya shafi ciwo wani lokaci za ka ga in shekaru ya ja wa mutum ko ba ciwo shekarun kaɗai rashin lafiya ne mm-hmm. shi yasa ga Allah madaukakin sarki sai ya ce wa minkum man yuraddu ila ardalil umri a cikin ku akwai wanda ake mai da shi zuwa ga mafi kasancin rayuwa da kai la ya alama min da ilmin shi an ta yadda abin da ya sani sai ka ga mutum ya dawo daga baya bai sani ba shekaru ya da so musamman in abu ya haɗu da abu ga shekaru ga kuma rashin lafiya kaga jarrabawa a kan wato jarrabawa kenan so shi sa sai kaga halin da ka bari na yarinta in shekaru suka da sai ka dawo sanda mutum yana yaro ai za ka ga komai bai iya sai an masa ko haka ne amma in shekaru suka ja kuma haka za ka ga mutum ya dawo bai iya komai sai an masa mm. wannan shi ne abu na hudu ya ce lokacin da ya zo ya ga mahaifiyarsa ya yi kuka a halin da ya same ta a ciki wallahi abin da ya kamata yake nan yi kukan a lokacin Allahu akbar kuma kukan nasa yana nuna tsoron Allah Wannan Allah ya ce dukkan hawayen da ya zuba saboda ganin girman Allah babu yadda za a yi aje lahira a haɗa wannan hawayen da jahannama ba zai taɓa yiwa ba. Mm. Balma hasali yin kuka saboda ganin girman Allah bincike ya nuna cewa na cikin abin da yake karawa idan dan adam ainihin wato nagarta. In mun tafi suratul Isra'i ta Allah madaukakin sarki ya faɗa ce kul aminu bihi aw la tu'minu innal ladina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yasirruna lil adqani sujadan ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمقولا ويخرون للأذقان ya bakura wa muku khushu'a hmm. idan ka taho suratu maryam bayan da ya farmada annabi ya haya ya zo maganar annabi a na maryam tun daga wanzu kufil kitabi maryam aka gama bayanin ta aka zo aka yi maganar a annabi isa ɗanta aka zo aka yi maganar wato annabi ibrahim wato kufil kitabi ibrahim aka zo aka yi maganar ɗansa annabi ishaq da yaƙo فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وابنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا aka ba aka yi magana annabi Musa wa kullu kitabin Musa aka yi magana dan uwansa wa habna lahu min rahmatina khaw harun nabiya aka yi magana annabi Isma'il wa kullu kitabin Isma'il innahu kana sadiqal yi annabi Idris wadakun fil kitabi idrisa innahu kana saddiqan nabiyya Allah da ya ga waɗannan annabawan sai ce ulaika alladina an'ama Allahu alaihi wannan sune annabawan da Allah ya yi musu ni'ima minan nabiyina min zurriyyati adam wa mimman hamalna ma'a nuhin min zurriyyati ibrahim wa isra'ila wa mimman hadina wa istabaina idza tutla alaihim rahmani kharru sujadan wa bukiya so wannan na hudu sarki zaki ah, yanayin da ya samu mahaifinsa a ciki wanda ya sa shi koka hmm. abu ne wanda yake yana da tashin hankali hmm. na hudu ko na biyar don uwanta su suka ci amana ta ba da ya haifa Allahu akbar yau yaron nan da yana da mata watakila ta sai dai ta kama mai amma fa har yanzu haƙƙin gare shi ya rataya wajen wannan yanzu akwai wani daga cikin ɗalibanmu mahaddacin ƙur'ani ne munasaba ya sa zan faɗe shi saboda abin da irin wannan ne kaga shi wannan mahaddacin ƙur'ani ne mm. makarantar da ke jikin ƙofar gida ana yana karantar da yara yana haddatar da su ƙur'ani laraba da alamis da juma'a sannan akwai sati da lahadi daga karfe sha zuwa karfe su biyu su ma su kaɗai mamarsa ta haifa maza ba ta haifi namiji sannan ba na tsammanin akwai wa ya ko kanwa da za ta dace wannan jin haka ya tsaya yake ina ran sai maka da Allah sarki zaki billahi allazi la ilaha illa hu ko ni nake mawkifin sa abin da zan yi Allahu akbar wato shayi zagin sa da ake cewa namiji kai namiji kaje kana tube mamanka kana mata wanka halali ne da ya zo yake tuba mamarsa yana mata wanka hmm. lokacin da take lafiya lauya ya mata? A san bai mata ba. Koko so suke ne ai kamar yadda da inda shi ne ya samu matsalar da hmm. ba wanda zai kula da shi sai ita a matsayinta na mahaifiya a babul lalura. Tunda ɗanta ne ya halatta a lokacin a babun lalura kaga a inda bai kamata kowa ya gani ba a babin lalura Allahu akbar na'am a daidai lokacin da tun da ita uwarsa ce mm. a babin lalura a lokacin da abin da ya kamata a yi mata ba wanda zai ya halatta ya gani Allahu akbar malamai sun yi cewa lalura in ta gitta tana haramta abin da asalin abin da yake haram ne tana halatta shi ya dawo Na'am. su sun batta a wulakanci mm. yana ɗanta kuma dan Allah sai ya batta a wulakanci a ah, sam sam eh? sam sam abinda Allah madaukakin sarki fa ya faɗa a cikin suratul luqman yi ishara zuwa gare shi ƙarƙashin wasiyyar da ya cewa i wasaina al-insana bi walidihi hamalatu ummuhu mun ga dan adam wasiya mahaifiyarsa ta ɗauke sa wahanan ala wahanin rauni akan rauni hmm. ka san cewa wannan yanayin ne yasa su mata shahadar su shine mace da za ta zo haihuwa ta mutu wajen haihuwa daidai take da mujahidin da ya ɗauki makami ya fita saboda Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Kaga wahanan ala wahanin rauni akan rauni Allah ya faɗa ba. Hmm. Wa fisalihu fi amaini da kuma yayansa cikin shekara biyu. Allah sai ce a nishkur li ka gode min wani walidai ka gode ma iyayenka ilayyar masu saboda makoma gare ne take. yana hmm. cikin abin da Abdullahi dan abba zai ce in ka ce za ka yi ba za ka yi ba Allah bai bukata ka ce za ka gode ma Allah ba yi ma iyayenka godiya ba wallahi Allah bai bukatar wannan godiya annabi mu fa sallallahu alaihi wasallama wani ya zo ita mbe shi cewa a cikin mutanen duniya wane ne ifa haƙƙi mai girma a kaina annabi ya ce mahaifiyar hmm. ya sake tambaye shi sannan waye ce mahaifiyarka ya sake tambaye kai ce sannan waye ce mahaifiyarka sai da fa annabi ya faɗa su uku a na hudun ne yace sannan babanka hmm. duk malaman musulunci sun yarda cewa kowane ɗa haƙƙin uwa da ke kansa ya fi haƙƙin babansa girma na'am hmm. eh? na'am saboda wannan ayar daga na daga ciki waccan ta cikin suratul aqab da Allah madaukakin sarki yayi magana kaga ai Allah madaukakin sarki ya nuna cewa wahala akan wahala wannan rauni akan rauni wa wasaina al-insana bi walidayhi ihsana hamalat ummuhu qurhan wa wada'atuhu qurhan wannan kaga wahala can rauni akan rauni nan wahala ta dauka da wahala ta haihu da wahala yau da kana ganin da maza ne ake yanzu duk wani namiji ɗauko ƙwarya samu samar ita aiki ciki ka kifa mai ɗauko majanyi ka tanke shi ka ce kana so yi wata ɗaya da shi da shi zai dinga kwanciya da tashi za ka yadda za a yi tsiya sosai sosai wallahi za a yi tsiya kan na'am na'am so lamari na iyaye ina rantse maka da Allah so shi wannan dan uwa hmm. ya kwantar da hankalin shi abin da ya yi dinnan ga mahaifiyarsa a matsayin sanada abin da ya kamata ya kenan kuma muna masa addu'a Allah ya masa albarka kuma wallahi in Allah ya da rayuwarsa za ta albarka ba zai tashi insha Allah insha Allah insha Allah insha Allah wani malami ya rubuta littafi akan waɗanda ya ga sun sa abu a gabansu sun yi nasara ya ce wallahi ko kuma musulmi ba ne, sai da ya bincika waɗanda suka rabu da iyayensa lafiya kuma ya sa ya ce wallahi ya ga duk wanda suka suke ta abu su fifiluwa su faɗi wanda suka rabu da iyayensu baran-baran mm-hmm. so wannan dan uwa abin da ya yi ya kyauta Allah ya yi masa albarka amin kuma Allah ya yi ma rayuwarsa albarka amin kuma inda ni da nake magana zan samu kaina a irin wannan matsayin mm. wallahi sarki abin da ya yi shi zan yi Allahu akbar so wannan shi ne abu na biyar sarki ki su yan uwan nan nashi eh, nata na'am su suka ci amanarta mm. na sha faɗa yanzu ka ga ababin zumunci wanda suka fito kannanta da yayyanta ai ba tsarin ba ita ta tsara ta zama yayar su Allah ne tsara Allah ne ya tsara haka haka ne sai ya ce wattaqullaha allazi tasaaluna bihi ku ji tsoron Allah da kuke tambayin junan ku da shi akan abu wal arham to wannan abin da Allah ya ce su ji tsoron Allah da suke tambayin junan su da shi sannan kas su yanke zumunci to su kuma wannan zumuncin ne suka yanke suka ki sadar da shi suka kin abin da ya kamata su dan Allah inda a ce yadda ko kanwarta ta tsaya ta yi abin da ya dace shi ya kamata ya shiga ciki a ah, sam sam sam sam sam rashin yin abin da ya dace ne sai kuma wannan sai ya zama dalilin da zai sa bar wasu a wulakanci kaga bai yi wa bai yi san bai Sama bahaushe yana wata magana ya ce da abokin kirki da matan kirki akwai lokacin da ba za ka gane su ba sai an samu jarrabawa haka ne yanzu jarrabawa da aka samu yanzu ya nuna masa karara wace irin mu'amala aka yi da mahaifiyarsa wani irin so ake mata haka ne wanda shi zai kai gaba ta shida sarki zaki maganar da cewa wai ana zage shi wanda duk suka zage shi sun zage shi ba bisa ga ya cancanta su zage shi ba kuma sun dauki alhakinsa kuma in ba ya fiwa ba in an ci gaban Allah subhanahu wa ta'ala Allah sai ya yi hisabi da shi da duk wanda ya zage shi akan wannan magana ta karshe mm. akan wannan sarki zaki maganar da ya ce yana da haƙƙi in dai yawa wannan ne in za a ce a kawo wata mace wacce ta iya wankan gawa ta yi amma ko ni ne sarki zaki ba yadda za a yi kina yan mahaifiyata ko kina ganwar take banni ina ɗauniya daga sai lokacin da ta mutu lokacin ne da ki nuna kina da haƙƙi mata wankan gawa wannan in ya ce duk malamai sun yarda dama kamar yadda miji ya halatta ya wanke mata mata ya halatta ta wanke miji mm-hmm. so inda za a samu wata mace waɗanda ba su wani ta wankan gawa ta yi to shi kenan amma in ba a samu ba ya ce shi zai kuma ya ce cikin mutanen da suka yi wa mamarsa wannan mu'amalar su dai bai yadda su tsaya kan gawan mamashi ba bai laifi ba bai saba ma Allah wow <clears throat> shekan da ya ce bai neman kannin bai neman kowa kusa da gawan in ya ce bai yi wallahi bai saba ma Allah ba to na'am saboda lokacin da take bukata take mulki ta tana da rai ba su ba mm. saboda ai menene ka dalilin da yasa kaga musulunci kullum yana magana dangi dangi mm. ai abin da ake tsammani ko rigima ce ta taso maka dangin ka su ya kamata su fara tsayawa kan ka su fara mutuwa a kan ka kafin kowa ya mutu wajen baka kare na'am na'am to sai ba su yi ba mm. ka lura na'am shehi na'am shehi mutanen da suka yi mamarsa irin wannan mu'amalar tana dare bayan ba ta dare sannan su su kan gawarta lokacin ne za su nuna mata cewa akwai yan gwantaka to tsakani da Allah a yi masa uzuri in ya ce bai yadda ba su su zo su zauna tsaya kan gawarsa su za su yi mata wanka hmm. amma ina ba da shawara a babin wankan dan uwan a nemo wata mata ko wacce ba su ba ita ba wacce ta iya wanka din amma hmm. in ya ce shi zai yi a babin lalura inda ai muharraminta ne wannan babu wani abu na sabon Allah a ciki saki zaki na'am na'am na'am kamar yadda ina da mahaifi namiji eh eh dan ya mutu ina ni ina ɗansa shi yana mahaifina na iya wankan gawa na yi masa wanka me illa a ciki mm. ai ba wani illa a ciki illa na'am na'am a ciki mahaifina bai dama ai mm. na'am so wannan ne gaskiya abin da zan iya faɗa sarki zaki na'am shi Allah kuma ya samu gama da duniyar nan lafiya Allah kuma ya samu gama da duniya lafiya masha Allah shek mun gode sosai mun gode ina gani tunda shai ya magana babu wani magana kuma na san dan wakaji kaji malam wai hakkinka ne in akwai wani wanda zai kara wani abu kana iya ba da dama su kara to shikenan a jama'a masu kira za iya kira insha Allah kamar kan da shai ya faɗa shai ya ba da dama to shai ya nuna eh, kana ji mu danwa wai tun da kai kake da hakkin kana da daman ka yi wa mahaifiyanka wanka kuma kana da daman ka nuna baka yadda wani ya zo gun wanda kaga sun munana wa ma'aifiyanka ba wai damanka ne ba ba ne assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Ba wa Allah assalamu alaikum wa Allah wa alaikum salam wa barakatuhu na eh kola da ni eh da kai nake kwada jama'a eh kola muna jinka da fata lafiya a dama sauraron nake dama a ne ka kira to masha Allah mun gode sosai eh ok good assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola wa alaikum salam barkan ku da warhaka ya kokari barka ka dai kola ya sunan ka daga ina ke kira sunana alhassan isa daga jihar gombe najeriya to masha Allah mala alhassan muna jinka To alhamdulillahi malam Allah saka masa da alkhairi da kuma dukkan sauran masu sauraro. Amin. Kuma ya mana tunatarwa mai kyau sosai hmm. wanda ni ma ina tare da ɗan wani larura ko kuma zan iya cewa tambaya a malam eh. na irin wanda ya shafi ɓangare na mahaifiya. Uh, tambayan da zan ɗan tura na. Eh eh ya kuri, a kamun kai tambaya ba ne sakas ɗaya. mun aje malam mu ga cewa za mu ya dawowa da malam eh Allah ya yadda eh, na ajiye malam ok good amma za ka kai a tambayin ka malam zai ji daga baya saboda mun ajiye shi to Allah sarki hmm. eh, akwai abubuwa da suke faruwa ne wato kamar su dattawa idan suka manyanta haka ko kuma mu da muke tare da namu gaskiya sun manyanta sosai eh wanda za ka ga akwai wani lokacin abu ne wanda kai kake so ka musu don nema musu lafiyansu sai su ce a'a ba su yadda ka yi wannan abun ba eh. to yana da kyau a tambaya mana malam shin mutum zai iya haƙura da wannan abun ya bi nasu ko kuma abun tun da kaman nema musu lafiya ne zai iya ai wannan wannan magana kawo malam ya shigo ai kai da kanka ka zauna ka yi tunani ka nuna cewa sun manyanta da wasu ababa shi kai ma ka auna ka gani lokacin da kake yaro dan yaro karami ka san cewa iyayenka za su baka magani ka sha maganin su sun san zai baka lafiya amma ai kai baka so mm. eh to amma ai suna hakuri da kai da rarrashi da wasu ababa su baka kuma ka sha ko ba haka ba eh shi yasa tun da kai ka eh, san eh tun da iyaye ne ka san kai da ne misali ko wasu ma muna ganin iyayenmu haka hmm. kamar wanda in masu reno kenan na yara eh. za ka ga in yaro kamar ya ki shan magani har ma hatsa bakinsa za a yi a masa a masa duka a masa duka ba shi ya sha gaskiya ne su kuma sun manyanta magani ne za ka ba su eh. wanda dan ka nema musu lafiya ne sai su ce maka a'a eh kaga kai da kanka kai da kanka kayi magana mai kyau ga malam da ya dawo ga malam ya dawo ah, kai da kanka kayi magana mai kyau ka ce iyaye kaman kanda yaro in yana karami aka ba shi magani ko da baya so amma iyaye da yake sun san cewa magani ne zai samu lafiya shi su duke shi ya sha to iyaye kuma yau su ma sun manyanta zaka ba su magani ba su so to ya da kai da su ai rarrashi ne amma ga malam wannan ba zan shiga hurumin haka ba na san malam ya ji wannan eh na san malam ya ji wannan tambaya da kai kaga eh eh su ta bangaren su eh kai san da ta so kana yawo suna maka tarbiyya ne dan ka zama mutumin kirki na'am ba wai ba sa shi yasa bahaushe yake cewa wai kaza ba ba ta son ƴaƴanta bane take taka su na'am tana son su take taka su don su shiga taitayen su to shi yasa za ga daga cikin ai ɗin da ya sa ma Allah ya nuna cewa sun cancanci mai musu addu'a akwai wannan wahalar da suka sha wajen ɗaukar ɗawaniya wajen tarbiyya na cewa wa lahuma da na habbulli rahama ka shimfiɗa musu fuka-fuki na tausayi da jin ƙaiwabar rabbin hanguma, sannan ka dinga musu addu'a kana cewa Allah ka ji kan iyayena kamar rabba yani sakira kuma yadda suka sha wahala suka min tarbiyya yana yaro karami so in sun kai irin wannan ɗin sarki zaki na shi kaga su yanzu ba wani abu ake bukata ba na cewa wai su shiryu su dawo kan hanya dan ba karkacewa su kai ba a'a yanayi ne na shekaru da al'amura suka canza kokarin ake a rabu lafiya da su mm-hmm. to ba za ka ce saboda in an ba su magani ba su sha ba kai ma za ka same su da <laughs> zaiwa duk wata hanya ta lalama da lallashi da jan hankali mm. ita za ka nemo kuma a irin wannan din wani lokaci za ka ga ko da iyaye suna faɗar magana mara kyau a kanka saboda shekaru da rikicin al'amura wannan maganganun ba sa yin tasiri a kan mutum don Allah ya sani abu ne da bai karkashin ikon su misali kwanaki sarki zaki akwai wanda mota ba yana da arziki iji isiyo babansa sabuwa dalma hmm. da aka kawo sai ce bai motar vespa yake so ah, ah. <laughs> na'am na'am to yanzu dan Allah sarki zaki in ba lamari na iyaye ba ta yaya zaka hada Vespa da mota sabuwa a sau sau bawu na'am eh? na'am bawu kaga saboda lamarin iyaye ne yace shi ga ra'ayinsa shi Vespa yake so mm. a nemo masa sabuwar Vespa mm. kuma haka aka yi da ana neman zaman lafiya dole aka nemo masa Vespa mm, ko ka zo ka ga iyayenka kai kana zaune a gida mai kyau kaga yanayin gidan da suke bai yi maka ce su tashi kamar yadda su wani gidan su ci a tafaunan din suke so haka ne ba za a raba su da inda suka saba ma kaga dole kai hakuri da su a irin wannan yanayin so dole kowa a cikinmu ya fahimci cewa fa iyaye manyan mutane ne ta yadda kokari ake a rabu wato lafiya da su kuma wallahi tsakani da Allah akwai waɗanda saboda Allah ya ba su dama ta rayuwa mm. wallahi sarki daki mu'amalar da suke wa iyayensu bai kamata ba wani sai kaga saboda yana da kuɗi ko yana da wani matsayi sai kaga mahaifiyarsa ko mahaifinsa su shi suke saurarawa to duk lokacin da ya zama to saboda wani matsayi da kake da shi iyayenka sun dawo suna shakkaka hmm. ba sa iya faɗa maka magana wallahi malam mutum ya samu matsala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi mutum ya dinga jin cewa a duk mustawar da ya kai iyaye suna nan a matsayin su na iyaye za ka ga su in shekaru ya da duk wanda yake da tsofaffi sai ga ana mai addu'a ne cewa Allah ya raba shi lafiya haka ne sai kai san da ka taso ana fatan su fata suke yi kai ka rayu ko da su za su mutu kai kuma an kai wani yanzu addu'a ake yi Allah ya raba ka lafiya da su haka ne gaskiya dan haka dan Allah a duk wanda Allah madaukakin sarki ya sa yana da uwa ko uba ko su duka guda biyu a rayuwa ya ɗauke su a matsayin yana daga cikin jarrabawa su kuma ko aure za ka yi duk matar da ba za ta taimaka maka ba gurin gyara alaƙar ka da iyayenka to kai hankali da ita. Mm. wallahi tallahi ba ta neman ka gama da duniya lafiya ka san yanzu akwai yan matan da in ka je neman su sai ka ji tana tambaya cewa yana da hawan jini yana da diabetes a iye ka gane waye hawan jinin wato eh, iyayensa don ko malam mahaifinka da mahaifiyarka mahaifin shine hawan jinin mahaifiyarka ita ce diabetes inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi so ai hankali sarki lafiya Allah ya sa mu dace amin amin ah salamu alaikum kola don Allah zan ba ku minti ɗaya ɗaya. Salamu alaikum kola. Bari mu aje kama doko sabo na ga uh, kaman ka samu kira da wani. Bari don Allah za mu ba ku minti ɗaya ɗaya saboda malam ah, ku yi hakuri minti ɗaya ɗaya yau program ɗin sama-sama ne Ah, da gaugawa ne saboda wannan bawan Allah da Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Malam Swag. Alaikum salamu sarki zaki barka da kokari. Barka ka dai kola sunanka daga ina ke kira? Sunana M Sani Samanja kuma yana kira daga nan Adamawa ne state. To Malam Samanja muna jin. Ina mai farin cikin ina mai farin cikin samun ku musamman kuma da na samu asali sunna yana kan layi kuma yana jinka ah, gaskiya jawo eh, yawwa jawo hankali na anan da Allah ku yi hakuri masu nasiha ne wallahi asali sunna tun lokacin da ya dawo daga karatu ya fara dawa a Kaduna nake bebe karatun Allahu akbar amma ina roko don Allah don asali sunna ni na shaida mutum ne mai ilimi na'am kuma mai kokarin da'awa haka dan na bibi ya yi karatu a sokoto ya yi a kaduna ya yi gura duk ina bibiyarsa amma don allah mujadalan nan tsakanin can da can ya tsaya kawai da allah jadalan nan tsakanin can da can ya tsaya kawai sitirin ya yi da awaye allah subhanahu wata'ala allah subhanahu wata'ala to ah salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu next caller sauki me yasa ba gaishe a karasa bayanansa ba eh, shai ba maganar da muke yi kenan ba <laughs> wani magana da an zaba batun iyaye mutum ga abin da ya kai eh, tun da ya shaida akwai ilimi akwai karatu to alhamdulillah abin da ka wake neman kenan akwai kuma tsoron Allah wa alaika salatu ta'ala barakatuh kola ya sunan karga ina ke kira sunana garbati ina kira da kasar italiya to malam garbati kana tare da malam musa yusuf da sunna kawai layi to na farko ina gaishe da malam Musa Sadi Sunna ina jinjina mai sarki zaki kai kuma ina gaishe ka ina jinjina ma sannu ku da kokari da taimakawa da addinin musulunci gaskiya yau ne farko kiran kan samu ina kiran kan Facebook ba na ba dauka ban samu na san lokaci ne mai ba amma insha Allah yau gaskiya na ji daɗi da na ji muryar ku gaba ɗaya gaisuwa ne gaisuwa ne ina muku fatan alheri Allah sa ku huta lafiya masha Allah masha Allah sa za ya sauke insha Allah okay mun gode malam ya ji ka assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu next caller zamu ɗauki kira uku kawai malam ya huta assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu alaikum salam ina gaisuwa barka da yau muna amsa ya sunan ka daga ina ke kira sunana Biliya Aliyu daga Jiga. To masha Allah kana tare da Malam Musa Yusuf Asadu suna a kan mm. zance da ya faru ga wannan bawan Allah Allah ya masa rasu Allah ya wa ma'aifiyansa rasuwa kuma da nasihan da malam ya bamu kan iyaye. Ni ma wani nake son da Allah ku dan kara min haske dangane shi ma irin haka ne matsalar iyaye ne tsakanin ni da iyaye na sannan kuma akan matsalar aure ne. Tsakanin kai da iyayenka to gashi na san eh. malam zai baka lokaci to bismillah. a so akwai wasu abubuwa da sai so a addinin musulunci bid'a bid'a ne abubuwa ne wani gehen shirye-shiryen aure to na nuna cewa ni ba da ra'ayi haka nan to an zauna da mahaifina aka ga cewa lallai abin da na yi ban nuna musu cewa na fi sanin Allah ba kaza da kaza su dole sai na ji na yi wannan abu to ya ƙarshe daidai na ji tsoron kada je in janyo ma iyayen wani hukunci daga ubangiji na je na aikata haka kana iya ba da misali na abin da suka ce a yi bid'a ne domin sarki in aka tafi a haka hmm. yayu ba mamaki shi ya fahimci abin bid'a ne a ma'auni na shari'a ba bid'a ba ne. ok na'am oh, na'am shehi na'am shehi kamar irin ba misali na ababen da suka ce a yi a matsayin bid'a ne kamar irin su wayannan abubuwan bayan ka biya kuɗin shiga gida ka san akwai wani alewa da ake kai ana tara wasu kayan lemu da wasu abubuwa haka na ce ba ne da ra'ayi akan hakan aka ce ah, dole sai ga sarki abin da yasa na ce yayi bayani sosai sosai na ba bid'a ba ne ba da al'ada ce wannan eh ba wa Allah tsaya ji malam tsaya tsaya ka ji malam ba wa Allah hmm. wannan ba bid'a ba ne wannan al'ada ce ita kuma al'ada idan an kawo ta in bata ci karo da musulunci ba musulunci ba faɗa yake da ita ba yanzu sarki zaki shi kansa kuɗin gaisuwar da kake magana eh. da an gani ana so hmm. ai al'ada ce ai to na'am haka ne ka lura idan yanzu sarki zaki da aka saba da shi a nan ƙasar Hausa idan mutum ya auri yarka in ka tashi zaka kai shi zaka kai yarinyar ka kai ta da gado da katifa har da gara mm. da wasu abubuwa ai al'ada ce ai na'am haka ne ba inda aka ce a musulunci za ka aurar da 'yar kawai ka siya wa mijinta gadon da zai kwanta da katifa da kujeru da tibin bango haka kai mai gara a ka'ida mm. ya kamata kai yanzu ka kai sadaki ne kadai duk abin da ya shafi responsibility da gidan da kayan da za a saka a gidan ba iyayen ba ne za su yi kai za mm. yanzu kai yanzu dan uwa a ina kake ne da zama a Niger kake ne ko a ina a ina? garin Ajiga a ina Kebbi kake yau alhamdulillah eh. ya ka ji sarki zai a jihar Kebbi kake yanzu idan iyayen sun tashi zuwa tsakaninka da Allah za su kawo maka gado da Katiba ko ba za su kawo ma ba za su kawo maka gara ko ba za su kawo ma ba? Eh, za su kawo su. wannan wannan shi bai zama bid'a ba kai wanda zaka shi ne zama bid'a eh, to ai malam nasu ƙarin haske ne dangane da kuma a to shine na ce maka kaga sarki zaki kamar na sani mm. domin kaga in an tafi abinda za a ɗauka watakila ta yi a munasabar bikin iyayen suna neman a wani kaɗe-kaɗe da raye-raye da ya saba ma ka'ida ta musulunci so kaga ba shi ne. so wannan abin da iyayenka suke nema ka yi dan uwa sun bi da gaskiya da yi haƙuri bai kamata ka yi jayayya da su ba akan wannan lamari wannan ne shine shawarar da zan baka ba sannan abu na biyu ko da ma saban Allah ne karana ai Allah madaukakin sarki cewa ya kai kada ka bi su amma ku zauna ku yi jayayya ko ka faɗa musu bakar magana Allah ya ce wa sahibu kuma fi duniya ma'arufa dole ka mu'amala da su mai kyau a duniya ko da ko iyayen ba musulmi bane so dan uwa fahimtar da kai kace bid'a ne wannan abin da ka fahimta ba bid'a bane wannan shine gyaran da zan yi maka da ire-iren ka da wanda suke da fahimta irin taka Allah kuma ya sa mu rabu da iyayenmu lafiya gaba daya to bawan Allah mun gode maka sosai kaji kaji shawaran da malam ya baka zai amfane ka kaji masha Allah okay assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh next caller kai next caller bari in ajiye ka tun ba kai magana ba ka kada networking ka ma ke yi Ah, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wabarakatuh a ah, kola na gaba assalamu alaikum kola assalamu alaikum malam yana jin ka yana amsawa eh, malam yana jin ka malam yana amsawa masha Allah muna jin ka farakarwa yana ina godiya da fadakarwar da kuke kuma ringa tunasar da mu irin haka insha Allah abinda muka sani abinda bamu sani bai haka sarki eh shi yasa ai in kana bibiya ranar laraban Allah idan ka zo akwai babban zance kuma da malam zai kawo na batun zamantakewa ne tsakanin topic da malam ya bashi wai tsakanin mata da maza suwa suka fi cin amanan gidan aure wannan zance ne mai kyau in Allah ya da ranar laraba za ka samu wannan in ka zo insha Allah eh shi sa barin aje ka tun da wannan shine iya zancin ka a kolan da muka doke shi network ɗinka baya aiki bari mu sake baka dama kai kai magana a bun wa alaika salam ka network ɗinka bai da kyau kuma still barka ka dai ya ka malam bin hu ya ka ma sunana Abdurrahman bin Hussein eh bin Hussein don Allah gyara na tankin ka da kyau muna jin ka bismillah ah, ina gaishe da malam malam yana jin ka malam yana jin ka malam yana amsa ah, muna nishadantuwa da wannan masha Allah ok to shi kenan mun gode bai saukashe ɗayan kai ɗayan ka yayi magana shi kenan an mun she mu sallame jama'a don Allah sauran ku yi hakuri har ranar Laraba a a duba na jin sauke ka kabar na sauke wani da ya zo ya magana tintin na ɗauke shi to bari ba las na ƙarshe dama ka gane assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola assalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikas salam kola uh, ya sunan kargai na ke kira? Sunana Mamman Sani Sarki Zaki daga Libya. To, masha Allah, Malam Mamman Sani, kana tare da Malam Musa Yusuf da suna kawai nan layi. ina ma malam musa yusuf asar suna fata alkhairi da fatan yana kalawa. yana jinka kuma yana amsawa to dan uwa ina maka fatan alheri kai ma Allah ya tsare maka imanin ka da mutuncin ka uwa a musamman abin godiya nake yi eh to ni gaskiya dai ban bibi program din ba na zo ne in fata alkhairi sakamakon ban ji me aka tattauna a kai ba to shikenan mun gode tuna makon bawan Allah da muka sauke shi iyaye ne wannan kalan Allah ya raba ka da iyayenka lafiya kun kuna tare kun kuma son rasu to Allah ta'ala ya ji kan iyayenka dan koya ya ji kan iyayen mu gaba daya musamman a mun godiya nake yi malam muna tare da su insha Allah masha Allah mun gode Allah ya raba ka lafiya da su masha Allah masha Allah mun gode mun gode amin sun ma eh. Allah ji kai iyaye suna Allah musu rasuwa amin suna raye Allah raba ku su lafiya amin amin mun gode ah don Allah malam Ahmad da kuma Sayyida Fadima ko ah, Sayyida Fadima don Allah ke ke fara magana sannan malam Ahmad yayi na karshe shikenan malam ya mana addu'a Eh, wa alaiki salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sai da Fadima daga TikTok. Eh, barka da wannan lokaci ina muku fatan alkhairi. Barka ka dai malam yana ji malam kuma yana amsawa. To masha Allah sosai na ji bayananku Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya kare ya tsare kiyaye. Amin amin amin amin amin summa amin. Salam wani kira ka ne inda kake jinin ka a live sosai ina sauraron bayanan ka da faɗakantarwa da wa'azi sosai muna godiya Allah ya ka. Masha Allah mun gode sannan malam kuma na miki godiya sosai insha Allah mun gode. To a malam Ahmad kai Zahara Allah ya saka miki da alheri Allah ya tsare ki ya tsare miki imanin ki da mutuncin ki. Amin kuma amin na gode sosai Allah ya bar mu da Allah ya raba ki lafiya da su in kuma sallar su Allah ya ji kansu. Amin na gode sosai. Masha Allah. To Malam Ahmad kai ne na ƙarshe don Allah muna jin ka. Na'am to assalamu alaikum sarki zaki yana muku fata alkhairi da malam barkanku da wannan lokaci. Masha Allah muna ji muna eh, godiya. Na ji bayanan da malam yake akan akan iyaye. To ni abin da nake so na dan yi magana kai wallahi alhamdulillah na ji daɗi sosai bayanin malam. Kuma ni alhamdulillah iyaye na duka biyu suna raye kuma muna da kyakkyawan alaka tare da su kusan kullum addu'a ne tsakanina ni da su duk da bana tare da su inda na samu dama na kira su ko a waya ko a wani abu muna kyakkyawan alaka ne to amma wani shawara da nake so malam ya bani shine kamar wani lokaci ina son zan kyautata musu fiye da yadda su suke tunani to amma sai karfi na bai kai ba sai in dinga jin wani abu idan na yi kaza zan samu matsala in yi kaza zan samu matsala amma kuma akwai kyakkyawan alaka tsakanin da su kuma duk yadda ne musu komin kankancin shi wallahi addu'a suke min suna samun albarka kuma ina jin daɗi amma ni zuciyata tana bani dama in ɗauki kamar abun da nake da shi ma in ba su kuka amma sai dinga jin wani abu kuma a cikin da wani shawara malam zai bani ni shine maganar da nake so shawarar da zan baka dan uwa na farko kyakkyawan niyyarka na cewa da ina da halin in musu abu kaza da na yi wannan kyakkyawan niyyar taka Allah ba zai tozarta ka ba wallahi zai baka lada a kanta sannan abu na biyu addu'a da suke maka ta fatan alkhairi in Allah ya da zaka ga tasiri wannan addu'a a rayuwarka da suna da rai da ba su da rai matsalar iyaye tana daga cikin al'amura guda uku da in aka taba su to wallahi Allah bai bari sai an tafi lahira Allah ya kiyaye su maka addu'a ta alkhairi ko ta sharri wannan wallahi na cikin abin da Allah bai bari sai an je lahira ya biyo ku cikin daga duniya mutum sai ya haɗi mutum sannan kuma a ƙarƙashin wannan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai dora wa rai ce ta yi abu sai gwargwadon abin da ya bata so dan uwa gwargwadon abin da kake da shi kake yi tare da kyakkyawan niyya da addu'a su in Allah ya da abin da baka iya yi ba yanzu wato kana iya yin shi nan gaba akwai an takarar shugaban ƙasa yanzu alhaji atiku abubakar hmm. kaga sarki zaki da aka zo wata fida da shi da aka tambaye shi kaga abin da ya faɗa kenan daga cikin damuwarsa a rayuwa iyayensa sun sha wahala a kan shi a lokacin da ba shi allah ya mai arzikin da ya kamata su amfana da arzikin sai zama ba kowa Allahu akbar wanda za su amfana da arzikin Allahu akbar irin wannan kuma ko in Allah ya kai ka wannan mataki ne da kana da wani ina ma a ce iyaye na na da rai da na yi musu kaza to sai ka yi wani aiki na cewa to yanzu Allah ya dinga kai ladan zuwa gare su hmm. ina ganin a hudubar da na yi kwanan nan a cewa hadisi wanda ya tabbata cikin littafin al'imamu wato a ibnu maja na kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake faɗa hadisin abu hurairah ce inna mimma yalhaqu bil mu'mina a cikin abin da ke riskar mumini min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi na aikin sa mai kyau a bayan mutuwarsa akwai allama huwa na sharaf? ilimi wanda ka karantar da shi ka yada shi wa wani da salihan taraka to da na kirki ma in ka bar shi ka koma zuwa ga Allah yana cikin abin da zai maka amfani da shi zaman to dan uwa ko da Allah ya kawo daman nan gaba watakila su kuma Allah ya ɗauki karan su su hari to sai ka gina wasu abubuwa da niyyar Allah ya dinga kai sakamako zuwa gare su wanda ina ganin amfanin can ma zai fi amfanin nan din sarki da na'am so dan uwa kuma ina maka addu'a Allah ya cika maka burin ka a kansu sannan Allah kuma ya raba ka da su lafiya kuma Allah ya raba mu da namu iyayen lafiya. Masha Allah, masha Allah. Mun gode sosai Allah saka. Don Allah sauran ku yi hakuri, ku yi hakuri saboda Allah ah, ba ranar karatu malam wannan gaugawa ya kawo kun ga malam Musa Allah ya saka mai da alkhairi wallahi ina rokan Allah Allah ya saka mai da alkhairi. Irin abu hakan ga wallahi ko ba ranar sa bane malam na samun mana lokaci sosai. yau ka gan shi yana cikin hatta kan ruwa yana tare yana kan ruwa gobe ka gan shi shi da arna christians wanda asafila na ce wai ba su son wannan suna arna ah, ka gan shi shi da christians pastors ba a zauna kawai domin ci gaban addinin musulunci yana neman ya nuna musu hanya musulunci ita ce hanya na kwarai sa'an nan yau ka gan shi cikin wannan kauye gobe wannan ƙauye wata sa'in cikin dare wallahi ina yin kira malam cikin dare lokacin da kai kake bacci kake nishari wallahi malam yana zaune kan ah, maganan kuma da ake maganan addini ne kawai dai abinda malam yake gaya mini kullum shi ce mini sarki Allah ya sa duk abinda muke yi saboda Allah muke yi gashi kuma na wannan bawan Allah da gaugawa ah, da aka kira na san dangi dinsa family dinsa za su ji wannan ko kuma shi da kansa yana tare da mu har yanzu zai cire ya sa kan shafin shi na san za su ji ko kuma ya yi sharing za su ji malam ya kawo malam ba maganan kansa yi ba maganan Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam malam ya gaya mana sa'an nan a karshe malam ya ce ya yi daidai in ya ce bi mana shi baya son wani wanda suka walakantar da iyayen shi ma'aifiyan shi kusa da gawanta saboda ban sani ba zai iya zo ta babin da ake cewa in baka magana da mutum kana gaba da mutum ma bai kamata ka zo wurin gawansa ba amma wannan ba gaba ba ne malam ya nuna sun ci amana to ni maganan da malam ya yi muku a dunkule in za ku je ni ina gani tun kamun gobe a ce wai za yi wa mahaifiyan shi wanka kuna da dama tun da shi Allah bai kashe shi ba ku nemi manya a shiga ciki a sulhunta ku ba shi hakuri kun yi mishi laifi kun ma mahaifiyan shi laifi kun ci amananta da ku nemi gafara familin a samu sasanci ka a samu rarraba malawai kun nemi ku rarraba familin ku ne ko kan kanku kun nemi ku fasa dangin ku ne shi yasa da ku nemi ku nemi sasanci ku roke shi in ya yafe muku saboda shi yake da daman in ya yafe muku ku nemi manya a shiga ciki a bashi hakuri in ya huce amma maganan da malam ya fada in shi malam ko ni ne wallahi ba zan yadda kusa da gawan mahaifi wallahi ba zan yadda ba wallahi ba zan yadda ba to amma ba ma son fasa dangi da aka yi magana in za ku iya ku neme shi ku nemi manya amma ni na ganin za ku nemi ma saboda gobe gobe za ji a mata ku jira bayan in an bisa ta an kare ba ba wurin ga shi ya nuna wani kun zo wurin gasa za tashin hankali baya son ku wurin to kaga ku jira ma bayan amma ban san shawaran da malam zai bamu da karshe ba insha Allah malam ya mana addu'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu shehi wa alaikum assalam sarki zaki shawarar da nan bayar duk mutumin da ke son hanyoyin arziki su da gare shi na'am a rayuwarsa to yi kokari ya kiyaye abubuwa kamar haka na'am abu na farko idan mahaifinka sun rasu yawaita yi musu addu'a da aikin alheri Allah ya kai sakamakon zuwa gare su amin abu na biyu kuma idan suna da rai hmm. so kai iya kokarin ka a matsayin ka na ɗade da kake kallon wasu abubuwa da ba ka so ka tare da su to kai kokari ka danne ka ɗauke shi a matsayin wannan na cikin jarabawar ka a rayuwa ka rabu da su a matsayin lafiya wannan shine kiran da nake zuwa ga dukkan wanda yake yana jin ko yana da iyaye Allah kuma ka samu gama da iyayenmu lafiya ga baki daya sarki kai ma Allah ya saka maka da alkhairi da irin wannan namijin kokari da kake yi Allah kuma eh, ya saka da alkhairi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh mun gode mun gode mun gode shek mun gode Allah ya saka da alkhairi mun gode to jama'a alhamdulillah mun tashi kenan kun ga yau ba mu dauki kiran dan ah, Facebook ko daya ba ko WhatsApp duka kiran da muka dauki kan TikTok ne dan Allah yan WhatsApp yan Facebook don Allah ku yi hakuri assalamu alaikum wa rahmatullahi